Amanar tun tashi na na da talauci na. Tunda ban tashi na gamu da arziki a cikin gida ba. Kuma ƙaryar namiji ce na tambaye shi wani abu. Har kai ne zaka buɗi baki ka ce wai kar in ja muku abin kunya a cikin gida? Kuma dukkanin abin da mutum ke ganin zai iya yi ko ko yana da buƙatar sa. Ai zai iya jurewa. Alhaji Ali. A gani na yadda nake maka kallo kai mutumin kirki ne.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 lafiya samira kai ne a gidan nawa gaskiya ne to ko kai ne na wuce na ga wata mota tsaya bakin kofa ko kai ne a ciki sosai ni ne a ciki na tsaya na ga an taso in makaranta sai na ce to gurin tsaya dama na tambaya an ce da ni ne gidan sai na ce to gurin dan jira idan kin zo yin so sai na shigo kai ai ku na ji daɗi to bari bude kofa mun shiga a'a ba sai kin bude kofa ba a nan ma duk maganganun da zamu yi da ke zamu yi su dama dai ina so da na zo na cika alƙawari kamar yadda na yi Ban gane ba ka zo gidan nawa ba ka shiga cikin mu zauna ba? A'a. Ajiya Samira gidan nan yana da girma. Ki nemi wani gurin mu tsaya mu dan tattauna in mintuna kaɗan in koma uzurruka na saboda dai ya zamto na sauke nauyin da na dauko kaina. Dan Allah ka ya guri barin bude mu zauna a falon mu dan Ki hakuri ba fa zan shiga gidan mutane ba gaskiya. Gidana ne fa. Ba kowa ciki ni kadai ce a ciki to menene a ciki don mun shiga mun zauna a falo. Yana daga cikin dalilan ma da suka sanya ba zan shiga ba din. da haka kakki damu ba dai na zo ba ni magana nan ba damuwa insha Allah kace baka san muhimmancin sallama a addinin musulunci ba har ka bani tsoro sallama a gidan fa nike fa har sai na yi wata sallama an yin za a shigo ne aka ce ai sallama ko ban san malamar da ya faɗa maka haka ba amma ni dai na san an ce gida ko ba kowa kai sallama a cikin shi ba fa shigo da dai shigowa zan yi ne shine zan ce salamu alaikum amma ina cikin gidan zaki ce wani ke fa yarinya nan fa ki ce dai kawai kina tunanin ki na katse miki tunani tunani kuma tunani mai son tsaya ido kuma ke fa na gano yarinyar nan munafuka ce ke fa wallahi kina son bawan Allah nan amma ci wani nuna wanki kamar ba ki san shi to bari ki ji idan zaki da gaske ki da gaske wallahi tallahi mutumin nan yana da yan mata kyawawa masu zafi masu lafiya waɗanda ba ma makafi ba inga akwai kyawawa akwai masu kuɗi masu lafiya ba ma makafi ba irin ki ya ba Ni kam dan Allah baka koma ruwa ba Ni a yabe magana mana ni da kai yaya na. an Anya baka koma ruwa ba irin dan kafa kafan nan dan zuke zuken nan naka na da baka koma ba kuwa. Ke kin ga? To lafiya ta kalau. Kina makauniya zaki zo kina gaya ma mutane wa? yanzu idan aka aura miki talaka wallahi kin ga an yi ragas kenan. Bi da kuɗi ke goma makauniya. Makauniya makauniya makauniya. To ai ni tunani na ya yi goga mutum mutu ba a gama mishi halitta ba. sannan mutum kada ya takama da komi da yake tunanin yana da shi don komi Allah zai iya kwacewa tun da ni na yadda da ayat da ya faɗa a cikin suratul baqara inda yake cewa wala nablu kun bi shay'in min al-khawfi wal ju' wa naqsun min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashshirus sabirin to mu insha Allah muna daga cikin ne, sabirin masu haƙuri Allahu akbar malama hamshaki amandiya kai izgili ma Allah kinga in za ki kwantar da kai ki kwantar da kai bawan Allah nan da kuɗin shi da rufin asiri shi ya kamata a ce kin san me kike yi fa in ma bacci kike yi ki farka Allah na gode ma da bayyana da son zuciya ba mai Allah na gode ma da ka bani a talauci na ban dogara da duba abin wani ba bari in wuce ni ka Allah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 Yau sallah. Ya ya guri. Lafiya lau ya gajiya. Me gidanka na nan? A baya. A shi da gaske yake yi. Mun yi magana da shi ce mun zai fita. To na yi tunanin dan baya son da zo ne shi haka. Ai shi idan ya faɗa miki magana to da gaske yake in baya kan. Kan dai sai miki zai fita to fita ne. To ba dan kira Hello, salam alaikum. na zo ba ka nan harshe ke fitar zance <laughs> wallahi na yi tunanin ba ka son da zo ne to yanzu na jira ka ne za ka dawo yanzu so to shi kenan da gaske kake <laughs> amma na ji daɗi Na sai na zuba ruwa a ƙasa na sha tamkar amana ce da Allah ya nuna min wannan rana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 amanar su amanar su ana so ana kaiwa kasuwa ina rasa wannan wani irin abu ne Wai ni dan Allah ya goga halinka ne in za ka shigo gida ba ka sallama ne ko ko menene a'a a gidan fa nake ba amma ai mutane ka zo ka tarar ku at least yar adam ce ne za ka iya musallama su tunda ka riga ba gani nake sosai balle in ga shigo ga kawai sai dai in ji magana a kaina to ai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa idan za ku shigo guri ku yi sallama haka idan za ku fita ku yi sallama ma kai kawai gaba gadi kake banka me haka sai ka ce ba na musulunci haka ne yanzu dai ba wannan ba wannan wankan da kika yi na san kin yi ne saboda alhaji ali ko zai zo ya gani to kuma na san ba zuwa zai ba kai kuma ga ka da son zuciya me kike cewa a shan ne shayin zafi oh dole na mai zafi mana bari ki jin gaya miki na faɗa miki kuma zan ƙara gaya miki bawan allah nan kada ki zo ki ja ɗan abin da yake shirin zai yi min ya zo ya janye in kika daina kula shi janyewa zai yi saboda haka ya kamata a ce kin mai da hankali akan shi wallahi na san kina san shi wannan munafunci ne in ba haka ba tunanin me kike a nan gurin tunanin shi kike yi to kuɗi dai kowa na son kuɗi kuɗi kowa na son kuɗi saboda haka tun da wuri ki faɗa mai kina san shi kada ki yi son maso wani ki zo ƙarshe tashi a tutar babu kasance cikin wahala wallahi wallahi ina gaya miki in ba haka ba ta a to su ma kuɗin ai don Allah ke son su a so su su ma don Allah sai kai fafutuka ka nemi naka amma baka sa ido a kan na wani ba shi ne yake kokarin nema min amma kin zo kina nema ki min bakin ciki shi din ba nema yake ba ka dogara a jikin wani to Allah zai wani tasadin ne shi bakin ciki wallahi tun da wuri ki yi kokarin mai da hankali akan bawan Allah nan kada fa ki zo ki kwantai ana makaune gidan su goga ta yi kwantai kaza kaza wallahi ni ba iya jagora ne ba balanta na maki tunanin zan iya kai ki wani waje ko wani waje insha Allah hakan ba za ta taɓa kasance a kaina kuma ko da hakan ta kasance ai ba zan taɓa bari dan kwaya ya mun jagora a gaskiya na yi mamakin ganin ka a gidana ban taba yin tunanin zan ganka ba duk da dai kai kai ma alkawali akan cewa za ka zo idan kika ce kina tantama alƙawarin da ne miki ba zan iya cika shi ba kenan ƙarya ne miki da na nace da ki zan zo a'a ban taba karyata ka ba na san dai kai mutum ne mai sabgogi da yawa shi yasa na yi maka wannan zaton akan cewa ba za ka zo ba amma ba wai na karyata ka bane ba haka ne To a ki kamar ko wulakanci ne ko kuma biki isa bane ya sanya ki ga baki samun dama a gurina. Shi yasa ne miki wannan alƙawarin kuma na zo na tabbatar miki da haka. Shi dan adam yana da daraja kuma abin wulakanta bane. Da haka kin fi karfin wulakanci. Bayan nan na san martaba irin ta soyayya. Ba na da masoyina. Matukar mutum yana son ka ya gama maka komai. Da haka babu ta yadda za a yi wulakanta ki. Wannan dalilin sa na ɗauko ƙafa na zo har inda kike domin tabbatar miki da haka. Haka ne. ka san ina zuwa ofis ɗinka neman ganin ka ba ka samu wannan damun ba shi yasa na sa wannan abun a raina ban taba yin tunanin za ka zo ba sai ga shi ka bani mamaki sannan kuma na yi tunanin saboda ni ba zawara ce ba za ka bani wannan damun ba bai kamata ki wannan tunanin ba idan na bigi kirji na ce babu aure mafi daraja irin auren bazaura babu wanda ya sai kalubalance ni jata ne. mafi darajar daraja wanda ya fi kowa daraja wanda ya fi kowa ɗaukaka masoyi wanda kowa yake cin alfarmarsa ko da baya sallah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aurensa na farko da bazawara ya ba nana khadija auren da ya samar da nana fadima da alkasim da ibrahim da sauran yayaye masu daraja ta yaya wani zai ce in ka auri bazaura, kaskanci ne a gare ka don haka dukkanin saurayin da ya auri bazaura ni ina ji a raina ya yi sunnoni guda biyu ya yi sunnar sunna kuma sannan ya ɗabbaka abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi so da haka dan na auri bazaura riba na ci zan yi alfahari da cewa na yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam so da haka ba kaskanci bane kwata-kwata idan har kika gaban aure ba ba to sai dai bata cika sharuɗan da ya kamata in samu bane a matar aure wanda shari'a ta tanada ina fata an fahimce ni na ji daɗin kalamanka na gode sosai Allah ya saka da alkhairi yanzu ka da tabbatar min akan cewa idan har aure na bai ne da kai ba to Allah ne bai yi ba Na gode. Allah ya saka da alkhairi. Sani mutum ne ni mai yawan sabboki kamar yadda kika sani. Insha Allah idan hali yayi za mu waya ko mu saki harra bai sanar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 ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ